muna cikin tafsiri na alkur'ani mai girma cikin wannan sura mai girma ita ce suratul fatir wanda karatunmu da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha hudu yau za mu tashi aya ta sha biyar ma'ana ya ayyuhan nasu an tumur fukara ila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع إلى حينها لا تحمل منه شيء يهمل منه شيء ولو كان معذوبا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما والذي الأعمى والبصير Allah subhanahu wa ta'ala da ta gabata karatun na lafiya Allah kan karshen ayar cewa wa yawmal Malkiya, yakfuruna bi shirki a ranar alkiyama suna kafurce ma abin da suka shirka da shi wala yunabbi'u ka mithlu shi, babu mai baka labari akan kowane al'amari sai masanin al'amarin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai ba da labari akan da abubuwan da suka gabata bayan waɗannan ayoyi wa da su ya ku da kitabi an yanzu fi alaƙa billa. bayan waɗannan bayanai da ya gabata cewa ba mai ba da labari kamar wanda ya san labari shi ne Allah subhanahu wata ala to yanzu kuma kashi na biyu sai aka ƙara koma masu yaƙin ana nuna ma mutane alaƙoƙin su da Allah subhanahu wata ala kamar ka ɗauki malam ya san kuwa yake ta almunasaba munasaba da ce alaƙa da wannan aya ce lamma addana ta'ala ni'amahu 'ala al-ibad lokacin da Allah ya kididdige ya lissafa ni'imomin shi da ya akan bayin shi wa qamal adillata wal barahin ala qudratihi wa kuma ya kafa ko ya tsaye da dalilai da shaidu masu nuna kudurar Allah da kuma ƙarfin Allah din da ikon shi wasu tsariki da ƙarfin da yake da shi bawa shi al'umma baki ɗaya zakarahum huna bi hajatihim ilayhi sai Allah ya faɗakar da mutane bukatunsu zuwa ga ce Allah ne kenan dole zuwa al'umma da kake gani mutane suna da bukatuwa zuwa ga Allah dole duk yadda mutum yake duk matsayin da Allah ya bashi sarki ne shugaba ne shugaban kasa ne gwamna ne ba da sauran masu mukamai daban-daban to ko yaya kake kana da bukata zuwa wajen Allah da haka sai Allah yake kiratar da mutane akan wannan bukatuwar su zuwa ga mutane gashi Allah din Wasu gina ihi jalla wa ala an jami'il khal shi kuma Allah zai nuna ya wadatu daga dukkan halitta zai bukatar komai wajen wani sai ko bautar ce in ba ku yi ta wallahi Allah ba abin da ya sha kai bai dame shi ba in kun yi zai zo da wasu su mai wanda in ya umarce su su ba za su saba ban wannan ba amma kai dole kana bukata duk arnancin mutum ya san Allah da kunci ya same zai rika kiran Allah dole da kowane irin yare yake fahimta sauki yake so ya yi mai da wajen Allah bai bukata a kowa wa zaraba amsal lit-tafriqi bayna al-mu'min wal-kafir kuma har yanzu cikin ayoyin zamu ji an buga mana misali domin a rarrabe mana tsakanin mumini da kuma wanda ba mumini ba kafiri walbarri walfajir da kuma mai biyayya da kuma fajirin mutum za a fassara mana su a rarrabe mana su bil a'ama wal basir ta hanyar za a siffanta su da makafi su waɗanda suka bujire ma Allah ko suka kafirce ma Allah zama ba su da ido ko da ga idanun kunu da kuma su zama masu gani su kuma mu'minai kenan su zai zama su su ne masu suna gani masu imani kenan na gaskiya والظلام والنور da kuma duhu da haske duk أدن a nuna mana a cikin waɗannan ayoyi na shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haskaka kuma ya tsarkaka kuma mawadaci ne bai bukata سبحانه kowa da haka Allah أيها wa ta'ala sai ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u Allah ya yi kira nan kiran da duk mutanen duniya a kan kira ba su bai ko mu bi a kowa ya shiga musulmi da wanda ba musulmi suna cikin wannan ne daɗin dan me yasa zurci aka ya ayyuhan nasu mutane aka kira ba muminai ba ko musulmai ko wasu Allah ce an tumul fuqara ila Allah ku ne mabukata zuwa wajen Allah ku ne talakawan Allah di dan wata talakan Allah ne mu je kusa da wayana ko mu talaka ne wajen Allah bai da kauri mabukaci ne wajen Allah so duk wanda kake takama da shi to talaka ne a wajen Allah bi kulli halin ta kowane hali yake ai antum aula alhajat wal faqr ila rabbikum ku ne mabukata zuwa me da kuma talauci da bugatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ubangiji to tun haka ne fa abuduhu ku bauta ta wa Allah saboda ana samun ni'ima Allah ne da yi mashi biyayya in kana so ka samu ni'ima Allah to zabo mai biyayya a gare da yi da a gani shi kuma sai ya baka abin da kake bukata wallahu al ganiyyu shi kuma Allah shine mawadaci an ibadatikum iyyahu kai daga ma bautar da kuke mashi Allah mawadaci me ake cewa mawadaci ne daga bautar da ku kuke yi mashi kenan in kun ma ki bautar ba ku cutar da Allah ba wallahi yau ce ya daina sallah sai wasu kace ka daina azumi ba kare shi saboda wahalar shi ta yi yawa kun ce saka la yanzu ana ranan nan an ma ki saukan mana da ruwa dan a samu sauki ga kai ta maganganu so sai Allah ya besa san da ka kare ya mun ka wasu za su zo suna yi ka gane an ibadatikum iyyahu wa an khidmatikum an da kuma hidimar kuma baki dai Allah ya wadata daga gare ta bai bukatar kuma shi wata hidima wa an khalqihi da kuma halitta shi ma baki ɗaya ba kuma duk halittun baki ɗaya su ma Allah ta waye in sun isa Allah zai bukata su je su ta waye nan jami'an baki ɗaya su baki ɗaya alhamid kuma abun gode mawali shine almamud bi far'i fi sulhi shi Allah abun gode mawali cikin abubuwan da ya sar'anta su al'umma baki ɗaya abul hayyan yana faɗi ga gashin wannan aya yake cewa hazihi ayatul maw'idatun wannan hadisi ayatu mau'izatin wa tazkirin wannan aya ce ta fadakarwa da kuma wa'azi da tunatar da mutanen duniya baki daya wa anna jami'an nasi yahtajuna ila ihsanillahi ta'ala mutanen duniya baki daya suna buƙatuwa zuwa ga kyautatawar Allah zuwa gare shi wa in da ni'imomin Allah zuwa gare su mutanen duk mutanen duniya suna buƙatar wannan abubuwan fi a ahwalihim cikin dukkan halolin da suke shiga suke ciki la yasadmi ahadun anhu tarfata aynin wani mutum cikin halitta Allah bai wadatuwa daga barin Allah kyafta wani kawai ce yanzu ni na wadatu da Allah ba da bukata wajen shi wallahi babu wanda zai iya cewa haka dan ko ya ce a yana da bukatar karya yake saboda a ah, to a ke taimaka mace numfashi ci ganin da yake wake ke ba shi iko ya gani ci jin da yake yi ci hankar da abubuwa ci da duk sauran abubuwa to akwai lokacin da mutum zai wadace shi bai bukatar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa babu saboda ka ni'imar Allah ba ta da iyaka kawai ka fahimci wanda ka fahimta ka san wanda ka sani wanda ba ka sani ta ga ta yi giyabi gare ka wa inda udu ni'matallahi la tusuha in za ku kididdige ni'imar Allah ba za ku taɓa iyawa ba ba ka iya kididdige ta da ka san kanka kawai wanda aka yi maka banda wanda kake samu cikin wasu abubuwan tsirrai da sauran halittu a an taka kai kadai ka tsaya ka lissafa ka gani za ka iya kididdige ta ba za ka iya kididdige ta ba to tun da haka ne kama Allah bauta mashi shi kawai abin da yake so ku yi bauta ku bauta ta mashi kada ku shirka da shi kada ya zama to cewa ya ce ku yi gaba ku ce ku yamma za yin haka ta waye ne gare shi wanda kuma ke waye gare shi shi Allah ba zai kyale shi ba zai daga mai kafa ko dan ya tuba in bai tuba zuwa ga can sai ya tafkai inna rabbaka la bil Allah yana nan kan iyaka yana nan madakata kuma fa'alu lima yuri yana aikata abin da yake so a lokacin da yake so da aka kenan ba mai wadatuwa ga Allah ke daga barin Allah shi kuma wa huwal galiyu anil adam alal islam shi Allah ma wadace ne ga duk duniya baki dai duk mutanen duniya to Allah ya wadatu daga barin su baki da bai bukatar komi a wajen al mahmudu ala Eh, al-mahmud kuma shi abun bolewa ne wajen mutanen duniya baki da daga ni'imomin Allah shine masu yawa al-mustahiqu lil hamdi kuma shi Allah shine ya tantanta, a yaba mashi kuma a gode mashi akan ni'imomin da ya masu al'umma din kala kala waɗanda ba su kididduwa wannan malam mai tafsirin ba'al haka ya kawo a da ya ƴan uwa mutum da Allah ya sanar da mu cewa mu dinnan mabukata ne a wajen shi kuma shi ne abun gode mawa da aka sai ya tabbata cikin wani hadisi wanda Imam muslim ya rawaito hadisin hadisi na dubu ashirin da eh, na dubu biyu da ɗari biyar da saba'in da bakwai an samu hadisin an abi zarrin an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anillah hadisin abu zarri ne wanda ya ruwaito hadisin daga Allah subhanahu wa ta'ala kenan manzo Allah sallallahu alaihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ina hadisi kenan hadisun qudsi magana ce ta Allah nan za mu karanta tabaraka wa Allah mai girma da daukaka annabi qal Allah yana cewa ya ibadi ya ku bayina shi kan shi ku kalli atafin yanda aka yi ibadi ba ce ya ibadi ba sai Allah ya jingina ku zuwa gare shi ya ku bayina dan tausayawa saboda Allah yana tausaya mana wallahi tausayin da yake mana kama a ce yayi yawa to mu kuma cewa mu ta yi yawa kai ne wala ka saba ba kai ne ba daidai ba kuma yana da iko yanzu ya hana ka numfashi amma sai ya kyale ka yana da iko ya sa ma ciwon kai amma sai ya kyale ka yana da iko ya sa ma ciwon ido sai ya kyale ka yana da iko ya sa wani kwaro ya shiga cikin kai ta ma kai kaki kai meye kai meye kai ta ma ba a cikin da za ka kai amma sai ya kyale ka yan uwa ya zama wajibi mu yi nazari kan wannan matsalolin kun ga Allah na san mu amma duk da wannan fito na hito da wasu mu suke yi mashi da saba mashi da muke yi amma kalli sai ce ya ibadi ya ku na ya kira ku baki daya yace inni haramtu zulma ala nafsi lalle ni na haramta ba kaina zalunci kenan sifar zalunci korarra ce wajen Allah Allah ba zalimi bane wa ma rabbuka bi zallamin lil abi ubangiji ka bai zalunta bai saboda ka Allah bai zalunci duk abin da kai Allah ya ba ba zalunta kai ba kada ya zama to cewa Allah ya jaraba ka da talauci to dan ya ga talauci ya hinta ta gare ka kila na ka ba ka kuɗi sai ka ya ga Allah da yawa za ka samu wasu mutane in yana walwala wallahi ba ruwan shi da masallaci ba ruwan shi da wajen karatu ba ruwan da zalin da zumunci ba ruwan da wasu ayyukan alkhairai amma da an in yana cikin walwala kenan da an dan shafulo shi hanyar ta dan toshe kaɗan sai ka gan shi kullum sahun gaba ba haka ake yi ba haka da yawa cikin mutane suke daidai ku ne Allah zai sa ma walwala ka har yanzu yana tare da Allah yan kaɗan ne daga ku. amma da walwala ta samu shi yasa ba ka gane mutum sai ya samu a halin da yake ko da in sarauta ce ya samu sarauta ga ya addini shi zai zama ko in dukiya ce ya samu dukiyar ya addini na shi zai zama ko in ilimi ne ya samu ilimi ka ga ya zai rike addini amma haka yanzu in kana cikin me ake cewa cikin cikin ribibi ko baina baina wani lokaci ba ya iya ba shi yasa duk in kaga mutum da wadata ka ga shi da addini wallahi ka jinjina mashi kaga mutum da sarauta ko wani mulki ko wani eh, matsayi ka ganshi da rubo da addini kaga har sallah asuba da shi ake yi wajen karatu ya je ya zauna ya ji an tuna masa shi Allah wallahi ka jinjina mashi saboda kai baka je matsayin ba shi yasa ba za ka gane haka ba amma wanda ya kai matsayin ka gan shi ga duk yana da ɗaukaka da Allah ke bada a duniya amma kuma yana riko da addinin shi jam'i bai wuce shi har ma ya sadar da zumunta har ya zauna cikin talakawa ya ji labaran ya saurare su ko da ba ɗaya bai wasu abin ya ba wallahi ya yi kokari dole mu jinjina ma waɗannan wasu da sun samu mu mukami kusa ga ma da yan siyasa mu kusa yana samu ya tafi ko Abuja shi kenan ganin shi ko yanzu warin ku yake yi mafi yawa saboda zai iya zuwa ya shigo cikin ku amma da yake da bukatar cikin ku yana cikin ku tsindin saboda tare kuke sannan yanzu kau shi ba tsaron ku bane ba da yawa ana samun haka daidai ku ne ke tsallake wannan abu daidai kudin ba kwarai suke tsallake waɗannan abubuwa to don haka rahama Allah ‘yan uwa yawa gare ta shi kalli shi ke ba mu ni'imar shi ke mana kaza shi ke mana kaza ni mai waye da aka samu aka samu aka sa amma ni da haka kalli abin da yake ya ibadi sai kuma yace me na haramta kai na zalunci da haka Allah bai zalunci ba gida wa ma rabbuka bi zalami lil abid yace waje alfu bainakum muharraman na sanya zalunci haramun ne a tsakaninku fala tazalamu kada ku zalunci da aka yan uwa nan Allah ya yi kashe ni a wannan hadisul qudsi ya ce ya haramta maka yin zalunci kan ku zalunci to kai sai kai zalunci sai Allah ya baka ba zai baka wani malami yana cewa la tamlimanna idza ma kunta muqtadiran fa dhulmu akhiruhu yufdi ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam kada kai zalunci ko kana da iko saboda zalunci ƙarshe yana yaya mutum yana buɗe mutum zuwa dama. idanuwanka suna bacci shi wanda aka zalunta yana falke idan shi bai bacci ba bai rinsa ba yana muguwar adda a kanka Allah bai bacci la ta sinatu wa su walanau gengedi bai gama Allah ballan tana bacci kenan ya dan uwa karamin da yi zalunci ko kana da iko ka samu wani matsayi da zaka zalunci mutane kar kai zalunci hadisul qudsi wani wani hadisin har yanzu ya ce la ansurannaka walau ba'da hin yace la wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin na rantse da girma na da daukaka ta da buwayata wallahi sai na taimaka maka ko ba nan take ba ku fahimci abin yan uwa Allah shine ya rantsuwa sai ya taimaki wanda aka zalunta ko ba nan take ba sai ya taimaka mishi kenan sai ya hidda mai haƙƙi shi sai ya hidda wannan haƙƙin da haka kakkai zalunci wani sarki ya zalunci wasu al'ummomi ya zalunce su ya kwace masa abubuwa matsayin shi shi mai mulki mutanen nan suka tashi da daddare suka faɗi ma Allah ya Allah yanda wannan ya kwace mana abubuwa kaza da kaza da kaza da kaza ya Allah kai mana sakayya ka hidda mana haƙƙin an ji addu'a da sun sun yi addu'a da dare Allah ya ji zama yana zuwa saman duniya zuwa ce zuwa wanda ya dace da shi wallahi da hikimar Allah kafin gari ya waye sarkin nan sai su kuma wata sarautar da ta tashi ƙarfi wani sarkin sai ya zo ya kewaye wannan sarkin ya kama shi da shi da ‘ya'yayen shi kun lura da kalli ba a dogon lokaci ba ya kame wannan sarkin tare da ‘ya'yayen shi ya kwashe su sun zamo bayi an maida su ga su suna rawa suna rawa ana kallo gaba wanda zali dan wancan ya yi kalli da Allah ne ya jara zalincin da ya sai aka yi damar shine sai ma ya koba ga Allah yace ya Allah kaman ta kamta lil na minna fantaqim lana min al-zalim yace ya Allah kamar yadda ka hidda haƙƙi ga wanda aka zalunta waɗanda muka zalunta kenan ya Allah mu ma ka hidda haƙƙin mu ga azzalimai hawa hawa ne kamar hau da suka ya dalbi ya ko hannu zuwa hannu mataki zuwa mataki matsayi zuwa matsayi to haka ya yi zalunci shi ma yanzu ai shi ma zalunta shi aka yi to shi ne shi ma yanzu ya koma ga Allah dan ya san bai kyauta ba yadda kamar ta kamar ta kamta lil mazlumina minna fantaqim lana min zalim ya Allah kamar yadda kai ramuwa ga waɗanda aka zalunta wanda mu muka zalunta kenan yake nufi to ya Allah mu ma kan rama mana zalunci ta kai mana da kuna tsammani Allah zai kyale shi wallahi ba zai kyale ba saboda an zalunce shi ba hita bayanin baya da ka yan uwa wallahi da yanda kake da dama dan sanda ne kai tunda su ne ke hukunce hukunce ke binciken laifuffuka alƙalai ne sauran jami'an tsaro ne baki ɗaya sauran ma'aikata ne na hukumomi ko kuma mutum a gidan shi shi da matar shi da 'ya'yan shi wallahi kan mu zalunce su kada kai zalunci wajen aikin ka kada kai zalunci wajen aikin da kake yi ka zalunci al'umma kada kai zalunci iyalanka dan ba su da karfi la haula lahum wala quwwa ba su da karfi ba su da abin da za su yi dan sun kai karfi karkashin ka suke kan ka zalunce su da yawa maza suna zalunta iyalansu zalunci ya wuce iyaka ya hana su abinci ga ‘ya'ya ya gudu ya tafiyar shi babu abinci in za ta ta buga bugar da za ta ta samu abin da za ta kuma ya zo ya mata wulaƙanci wata ma ya fiye ta wata ya sake ta kuma ya tafiyar shi ‘ya'yan tsoho kuma Allah zai gyale shi wala Allah zai gyale shi inna Allah yumli wala yuhbil Allah yana jinkiri amma wallahi bai sakaci Allah zai yin sakaci wallahi da kake gani sai dai Allah imhal gare daga kafa Ka kaga mutum ya tsatsiya shi ai yayi sai tara gare mu fir'auna shekara nawa yayi ya wace ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani abu bauta ba in ba ni ba amma Allah ya kyale shi sai da aka shekara arba'in in ka ɗauki 'yan isra'iliyar da ake kawo ma bai ciwon kai ba ko mura ba in ka dauki wannan Isra'iliya ta misali amma ba wai mun dauki wannan din bane ba amma dai Allah ya kyale shi shekara 40 sai ya ƙara cewa me ana rabbukumul a'la saboda ya ji dadi ba a ce mai komi ba ya yi da awar rububiya da uluhiyya duka ni ne ubangijin ku madaukaki la rabba fauki ba wani ubangiji sama na kenan in ba wani abun ubangiji to dai sama babu ba sama na yake ba to daga nan ne fa aka zahullahu na kalal akhirati wal mula sai Allah ya mai damga farko da ta karshe to shi haka Allah ke daga kafa kada ga kana zaluntar al'umma da ofis ɗinka da wajen aikinka da kamfaninka da wajen sana'arka kana zalunta iyalanka matarka dan ba yanda za ta yi kun haihu da yawa hakuri da yi kana zalunta 'ya'yanka kawai saboda ai 'ya'yanka ne 'ya'yanka kai ka halitta haihuwarsu ka yi so ka yi wannan cuta ɗin baki ɗaya ko kuma ka zalunci makwabcinka ko sauran abokan hudodinka ga Allah ya kyale ka yana ta ma ƙara ma warwala da ƙarin ɗaukaka wajen samun aiki da ƙarin dukiya da ƙarin ƴaƴa da ƙarin jin daɗi wallahi wanda Allah ke mu wannan Allah zai san shi da wallahi idan kaga mutum yana kan banna ba daidai yake yi ba kuma Allah ya kyale shi fa alam annahu anna zalika istidraj wannan daga kafa ne istidraj ne Allah ke mashi amma can Allah zai damke shi ya mai kamun kaza ko ya kanta kanta da shi so yan uwa mu kauce mazalunci ta kowace hanya in ka zalunci mutum ka cuce shi ta wajen ofis ɗinka wajen aikinka wajen sana'arka wajen hidimarka sai da kullum kai zalunce shi da gangan ba kan kuskure ba wallahi ko bai ce Allah ya isa ba Allah ya isa ba zai kyale ba shi wai shi ya haramta zalunci shi ya halitta ba amma ya haramta ba kan zalunci kuma yana nan ya rantse sai ya taimaki wanda ka zalunce shi sai ya rantsuwa ya wa izzati ku lura ba rantsuwan ba da izzaki girman shi da isarki wa jalali da daukakar shi Ya ce wallahi sai na taimaka maka kai da aka zalunta to don kwa sai ka zalinta su sai Allah ya kyale ka in ka ga ya kyale ka na maimaita maka Allah sai san da rama Ɗan uwa mu gyara mu duk zalunci zalunci mugun abin akhiruhu wa khayr mu kauce maki mu kauce maki shi yasa Allah ya haramta maka shi kuma ga shi zalunci yi wa tsakanin kan ma sai mu dawo abin ba zalunci ba ka zagi wannan zalunci ne ka cuci wannan ka ci ma wannan kaya Karanci ranci bashi shi ka kibiya ka ba ni ka tafasu ka yi ka duk zalunci dai halatta a gare mu in mun gyara Allah sai ba mu mafita amma in muka ci gaba da yi wallahi Allah yana sane ba zai kyale mu ba da haka ya ce ya da zalunci kai kuma ya sa shi haram ne kada mu zalunci yi mana kashe ko da ce waye ba mu kada ku zalunci Allah ya Allah ya ce Allah ya ci gaba da cewa ya ibadi ya ku bayina kullukum dalun dukkan ku batattu ne illa man hadaitu sai wanda na shiryar fastahduni uhdikum ko ahdikum ku nemi shirya ta in shirya din kenan kowa ba kan hanyar daidai da ba Allah ne ke shiryawa Allah ya ce ba manzo sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba ka iya shiryar da wanda kake so shi wa annabin Allah ne shi Allah ya yi ko amma Allah ya ce bai iya shiryar da wanda yake so shi Allah shi ya san wanda zai shirye shi to da haka kowa ba kan farkin daidai yake ba wanda Allah ya faka da tofik sai ya saita shi kan da shi yasa Allah ya shirya ka kan hanya daidai gode mai la in shakartum la azidannakum in kun gode mani zan kara muku inji Allah gode ma Allah yanda ya shirye da kai kan tafarki na daidai sai kai ta biyayya a gare shi kana kyauta kada kai izini ko isa shi yasa in kaga mutum kan hanya ba ta daidai ba kada kai mamaki ya wai kamar wani kamar ilimin wani kamar fahimtar wani kamar kaza kamar kaza wai ya kasa gane kaza a'a an shirya hannun Allah ne kai yayi ga kai mamaki ya akai kashi saboda shirye ta fi wahala da haka Allah ya ce mana haka ciwon hadisul kursi ya gara cewa kullukum ja'ibun illa ma man at'amtuhu dukkan ku masu ji yunwa ne sai wanda na ciyar fastasimuni ut'imukum ut'imukum ku nemi ciyarwa ta in ciyar shi Allah kowa bai da abinci Allah ke bada abinci to da haka wajen wa za mu nemo abinci wajen Allah ku nemi Allah ya ciyar da ku wanda kun ya maki ya koma ga Allah idza daqat bikal ardu fa qul ya Allah in duniya ce ma kunci ka ce ya Allah yi min halin da nake ciki zai yayi maka ba abinci koma ga Allah ka roƙe shi wallahi zai yayi maka zai baka abin da kake bukata ya ibadi ya ku na duk ku lura raba wannan zuwa gare shi wani rahama ne da tausayi da nuna in kun nemo zai ba ku yace kullukum aari dukkan ku ba ku da sitira Allah an gane illa man ka sautu sai wanda na tufatar fastaksuni uftikum ku nemi tufatarwa ta in tufatar da kenan Allah shi ke tufatar da mutum daga tsiraci tsiracin kowane iri ko na sitira ko kuma na inda mutum zai tsiranta zai tsiryanta ka Allah ya sassa shi da Allah ke wannan abu kuma wajen Allah ake nemowa in ka nemo zai baka ya ibadi innakum taquluna بالليل والنهار الله nahar Allah ya lalle ku الله nan nawo shi Allah ya san kuna da dare da rana wannan su yi da daddare wannan su yi da rana wannan yayi da daren da rana ko shi Allah ya san kuna yi wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai baki su. da Allah wannan ba bishara bace ya ce kuna yin kurakurai kuna yin laifi dare da rana shi kuma yana gafarta zulubin baki daya an sanar da kai an baka eh, dama kawai me za ka yi Ga gashi na a cikin lakum ku nemi gafara ta in gafarta mu duk laifin da duk ke yi in zulubin ka ya kai girman dutsen uhud in zunubin ka ya kai tsololuwar sama ya kai kan ƙarshe ka roƙi Allah kai na dama wallahi Allah zai gafarta maka dan me ba mu roƙon gafara me yasa ba mu komawa ga Allah sai mutum ya ta tarawa ya ce a shi wani tarawa yake zai masu fat ɗaya sai su mai fat ɗaya ya mutu kafin ya tuba duk da kake laifi ka kyamata abin a zuciyarka ka duba duk girman zunubin Allah zai yafe maka ka koma ga Allah ya Allah wa shurutu tauba kuma mala abdurrahman al-afdali ala ma fata Wani niyyatu Allah ya kuda ila qalbi fi ma baki alaihi min umri yin ni annan yin nadama kan abin da ya wuce da kai ke kaza kai ke kaza kai ke kaza kai ke kaza na laifin buga kaga kayi nadama gina, sai kai niyya ya Allah na daura alƙawari tsakanina da kai ban ƙara yin kaza ne Allah ya huda ila cikin abin da ya rage na rayuwa wannan shi ake so sai ya yabe maka kuma banda nan ya mai da abin naka lada wanda ka aikata na kurakurai to amma ba ma roƙon gafara in akwai haƙƙin mutane shi kuma ga mai ma masu haƙƙin haƙoƙin shi ka yi gulma wani je ka ce da Allah malam ne ba laifi ya haƙuri ka yafe ma kai kuma ka ji a ni ban ba sai na sani na sani ban yarewa mutum sai na sa'adu da ake kakkai haka sai na ke mana yana ya wuce yahiyan nan da ka yi kai kuma ladar da Allah zai baka girman da yafi a biya ka aiki saboda Allah mawadaci ne shi ka ci dukiyar wani dauki ka maida mashi wata rana ina sauraron wani mai karatu yana bayani yace ya mutum zai tuba ga wanda ya ci dukiyoyin al'umma ko kuma ya ci dukiyar gwamnati ya sata yi abin da ya yi kenan ya zai tuba daga gare ta malamin ya bada bayani wanda ya yi kyau sosai ya ce in misali mutum ma'aikacin local government ne ya saci kuɗi ya dukiya yanzu ya kai matsayin da ya so ya koma ga Allah ya tuba ya ce abin da zai yi maimakon ya faɗi kada ya tozarta kada ya ce na satan maku shi musulunci yana so ka kanke musulunci kan gane sai kawai abin da zai tashi sai ya tashi in kasar yankin akwai arna da musulmi sai abin da zai shafi arne da musulmi kawai ba sai ya ce masu kudin ku da na sata bane, ne a kawai ya kama wannan aiki ya kama gyaran hanya arne na hawan hanya musulmi na hawan hanya in zama mafi yawa musulmi ne ya samu ke masallaci a ita mai ada shi kuma ya san a zuciyarsa ya san allah kudin su ne na mai da ya yi ta sai Allah ya ba shi lada dan yi nadama in dan aikin jiha ne cikin jihar ya samu wani guri yi aiki da ya dace da wannan dukiyar in na ƙasa baki ɗaya ne gwamnati tarayya shi ma ya yi yankuna daban-daban ya je wasu abubuwan a da akwai arna da musulmi yi abubuwan da za su tafi arne da musulmi baki ɗaya duk da yayi ai ɗaya ba mashi su ko ba su san kuɗin su yake maida musu ba kuma yayi wannan bawan Allah yadda malami yake bayani ce sai ya zo dan yankin sakwata shi ne ya zo diyetar na abuwa sai ya lafka makaranta kan jejiya ya lafka masallaci kan da ainihin ɗaya mai adda ana murna shi kuma yana ya Allah ka san dai na kaza sai ya faɗi ma Allah karshe duk abubuwan da yake gwargwado ya ci na haram din ya mai da su ya rage duk kusan gidajen shi ya sai da su amma wallahi Allah da rahama shi sai da ya da mai duke shi ta hanyar halal wanda ya bar abu na haram don Allah wallahi Allah yana canza musu shi cikin halal shi yanzu bi ya maida haram ya yi wuri sai kuma Allah ya ta buɗa mashi ta hanyar halal ya dawo ta kama matsalar mu gaugawa mu dai gaugawa yanzu so nike yanzu ga nan ina kauyen mu so nike zama ɗan Wannan wahalhalu dan gwate ya kafin ya zama dan gwate ban sani ba a a haka zan zama dan da haka da mutum ya bani mu zo in mu zo mi a kaza sai in kwace kuɗi ai dan gwate nake so in wannan ya kawo ajiya in ja in zara ido in ofis nake da shi ta hanyar ofis ila in ci wanda na so kawai dan gwate nake so in saboda gaugawa ina cikin wannan sai ajali ya zo in ko kuma abin ya tsoro so yan uwa mu duba zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah za mu samu sauki da muna zunubai dare da rana shi kuma Allah ya alkawari yana gafarta zunubi din nan to mu roki gafara shi ya gafarta mana amma zunuban da Allah ke gafartawa tsakaninka da shi na laifi da kai na haƙƙin mutane mai za ka yi akwai raddul mazalim sai ka mai da mai zalincin da kai ko neman a halarta maka kuma ga hanya an kawo ta yadda za ka maida hanyoyin da kai zalincin ba za ka faɗi ma mutanen ba in ta yi masu ayyuka da kuɗaɗensu da kyakkyawar zuciya kai da niyya ka so kake koma ga Allah kuma wallahi in kai da kyakkyawan zuciya sai Allah ya maida maka bal mafiyin su kuma na hanya na halal lan tamuta nafsun hatta tastakmila fastahsinu bi talab hadithul qudsi ne shi ba ba wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta sannan da ajalinta dan sai ka cinye arzikin ajalin zai fito ya isa gyara gare mu in kana cinye mara lafiya ka je asibiti za ka ga wani mara lafiyan ya daina cin abinci bai cin komi a yi kwanaki a ce duk abin da aka samu bai ci an tura ya dawo ruwan ya ki tafiya hannun ya kumbura in tana ake turawa malam ke tambihi yake to shi wannan bayanin shin ana tunatar da waɗanda already sun yi ne su tuba ta haka ko ana nuni kai ma in kai nan gaba kai haka to kana da tabbas ka kai lokacin ka tuba kenan nan ana magana ne ga waɗanda already sun yi yadda za a yi su samu mafita sai su yi kokari su gyara tunda sun riga sun yi qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a daga kai sauri ka tuba ka riga ka yi ne amma wanda bai bada maka da yayi an shine ake bukata da haka kenan yan uwa sai mutum yayi kokari ya da ya koma ga Allah yayi gyara in yayi Allah zai karbe shi da bi ci Allah bai gafara ne zulmai baki da fastaghfiruni aghfir lakum ko ki gafara sai gafarta mu ita ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu dhurri ku ba za ku taba kai matakar da za ku iya cutar da ni ba an gane ba ku iya cutar da ni ba ta zurruni ballan da za ku cutar da ni wala tablughu nafi ba za kuma ku iya amfanar da ni ba fatan fa'uni ballantana ku amfanar da ni din kenan babu iya cutar da Allah kuma babu iya amfanar da shi to wanda ba ka iya cutar da shi ba ka iya amfanar da shi me ya kamace ka ba da kai ka miƙa ba shi ka ji abin da yake so sai ka tsira kai yadda yake bukata sai ka tsira amma kai ba ka iya cutar da shi kuma ba za ka iya amfanar da shi ba kuma bai bukata wajen ka kuma kai ne mai bukata a wajen shi wannan shi ne ka'ida Allah ya ci gaba da shi a cikin ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inda a ce mutanen ku na farko farkon halitta kenan da mutanen ku na karshe karshen halitta zuwa kenan mu al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam da mutanen mu da aljannunmu duk a haɗa sauran halittun baki ɗaya a haɗa su kanu ala ala aska kalbi rajulin minkum wahidin minkum su zamo duk zukatan su irin zukatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda wa akwai wanda ya ji manzon Allah tsoron Allah ana akhshakum billah ni ne mafi tsoron Allah saboda haka manzon Allah ya fi kowa tsoron Allah to a ce dukkan kowa da kowa na farko da na kashe duk zukatan su samu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam) mun ji kowa zuciyar ta kirki take na ko ma za da zalika fi mulki shi a wannan bai kara ma komi ba a mulki da bai kara ma Allah komi duk mun zama da kirki to ba ku amfana da Allah ba to da yan bangaren kuma ya ci gaba da cewa ya ibadi law anna awwalakum وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا yace ya kuma bayina inda na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance irin zuciyar mafi fajircin mutane a duniya waye fir'auna ko ke dan dai ake dai yayi kowa fajirci tunda shi bai auna yanzu ya tafi ya gama nashi ba ce da yana nan gobe nan yana nan har yanzu aiki ne gobe ma yana nan har sai ga ya to kowa kowa na duka zuciyar ta zama irin take dan to wannan kasancewar haka ma na kasa zalika lil mulki da wanda bai tawaye ba komi ba cikin mulki na bai sa shi kai mutanen da zai tawayen ya isa bari ma in kawo da mulki in sauka in ja da kawo ina eh, ba abin da ya rage ma Allah kenan da kai amfa da kai biyayya da kai iskanci duk da wajen Allah wallahi kai biyayya kanka kai zakan kanka wannan shi ne ka'ida dukka kowa ya zama ba wani kirki kenan irin dutse kenan to bai yi ma Allah bai sauye ma Allah komi bai rage ma Allah komi cikin mulki Allah ya ci gaba da cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa ataitu kulla insanin mas'alatahu ma nakasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahru Allah ya ce hadisul qudsi ne yan uwa kuma tabbataccen hadisi ne babu kokon wallahi yace inda a ce mutanen na farko da mutanen ku na ƙarshe da aljanunku ku da mutanen da aljanun ku dukkan su tsaya a guri daya su haɗu a samu wani makeken yidi a ce dukkan halittu a baki daya su haɗu a nan gurin idan suka haɗu sannan kowane ɗaya daga cikin su ya roƙi abin da yake so wajen Allah yanzu ko nan masallacin kaɗai a ce a yi rijistar kowa ya faɗi abin da yake so wallahi bambancin da yawa sai an samu fiye da kala ɗari na nan wani masallacin kaɗai to shi ya ce farko da ƙarshe mutane da allanu ba shi da duk halittu kowa ya roƙi abin da yake so kuma ku lura ya ce sai na ba kowa abin da ya roƙa wani abin da zai roƙo ya Allah me kowane da irin nashi zai roƙo wannan ya roƙo wannan ya roƙo duk abin da ka roƙa an baka sai Allah ya ce ma na kasa zalika mimma indi babu abin da ya rage cikin abin da ke tare da ni na taskoki na inji Allah illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr sai dai in ma zai ragun kama a ɗauki fara allura a shigar da ita cikin teku a hidda in dai ta rage wani abu to na ba kowa shi ma abun na zai ragu dala da an shigar da allura a cikin ka ɗauki shi maryin kwalba ko kakwala ko wani abu kawai ka tsoma allura ka hidda dala zai nuna wani abu ya ragu to balle teku waɗansu ba atlantic ocean ka je ka kalli atlantic ocean ka je ɗan yankin shi da ke lagos a shigar da hannu a jinta ga dai misali na kusa ka ɗau allura cikin cikin margin kwalba coca cola ka sa allura ka hidda babu abin da zai rabu, to da ce kuma an ba kowa abin da yake so to Allah ɗan Allah talaka ne wallahu al-ganiyyu wa antum al Allah shi mawadaci ne ku ne talakawa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ku ne talakawa wajen Allah shi Allah komi zai baka shi ya sanya in ka saba maki ya share zulmi ya la ya baka sai Allah shi ya sanya in kai yafiya sai ya dauki ladar ya linka maka fiye da sanin laifin da kake nema duk wannan Allah ne shi ya sanya ya ce in ka ciyar da mai azumi ko da akan dabino ne ko dan biya wata ko na makamanta ka ce da shi zai baka lada duk wanda ka ciyar su da yanin duk wanda ka ciyar din zai baka ladar shi kuma shi ba a rage tashi ba da Allah wa shi irin wanda ba Allah ba ai mu ba mu iyawa saboda za su kai kuma sai su kare na yi kaza na yi kaza ya yi kaza shi Allah ba haka yake ba shi so yake ka roƙe shi ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan karɓa ba ku nemi abin da kuke so zan ba ku wallahi cika sharɗan addu'ar walla wani mai hikima na cewa wallahu yazdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina tas'alu yazdabu Allah yana hushi in ba ka roƙon shi shi dan adam da ka roƙa sai ya hushi ga yanayin yanzu ma da ya zo kaza kai shi bai da nace fa ne yau ba miya ba fikari yau kaza kullun kai kike haka sai amma shi Allah ba haka yake so ya yan uwa daga misalin Allah ya wuce duk tunanin da kake yi an ba kowa amma kuma yayi sai ya ci gaba da ya ibadi ya ku mutane innama hiya a'malukum ufsiha lakum ku sani fa lalle fa ayyukan ku ne da kuke gani wanda ku kuke yi nike kididdige maku su nike lissafe maku ayyukan da kuke yi kuma wasikum iyaha sannan in cika maku ladan ka aikata man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da lada daya yana da lada goma haka Allah ya kidige mashi karatun qur'ani ka ce alif lam mim kana da lada 30 alifun harfun lamun harfun mimun harf ka ce alhamdulillah alhamdu lil lahi kana da lada tis'in kawai yau alhamdulillah yanzu nan da nace misali na bada ba za su na to wajen ramadan ba ke da to balle cikin ramadan da Allah in ba Allah ba wanda ba zai kare ba ladar da kin taskokin ba za su kare ba to shi Allah mawadaci ne ba su kare ba da ka duk abin da kake nemo nemo shi wajen Allah ko min girman shi Allah zai baka shi kada ka ce kai abin yayi girma ya zai samu samo kaza kamar kaza kamar kaza ya zan yi za to ai kanka ce tikakka mamlu'a wa kazainuhu mamlu'atun la tanfatu abadan tasbokin shi cike suke ba su dare ka nemi abu wajen Allah kakka nema wajen wani Allah in ka nema wajen Allah asara za ka yi dan biye da shi faqidu shay ila yu'tihi mara abu bai iya bada shi kawai yana da taskokin a gani a ƙasa sai wajen Allah shi nan faɗiya da haka Allah ya ce ku sani ba ayyukan ku ne da suke aikatawa nike kididdige maku thumma uwaffikum iyaha sannan in cika muku aikin ku in cika muku ladar wannan abin da kuka kamar yadda kuka aikata faman wajada khairan falyahmidillah wanda ya samu alkhairi ka aikata alkhairi ka samu alkhairi gode ma Allah akan ni'mar Allah zai rage maka wallahi sai dai Allah ya kara maka duk abin da kai Allah zai baka lada bal sai ma yayi maka kari shi haka sunnan Allah ne kai ne da baka da shi ka san ayoyi sun faɗi wanda ya ciyar Allah zai ba shi ƙari zai ba shi musanya amma ina sai ɗaiɗaiku sai ɗaiɗaiku ke iyawa saboda mai a shaibanu ya idu kumul fakra wa ya amurkun bil fasha shaidan ya nemi ku alkawarin talauci don ka ciyar yanzu nan zai kare kala kala wani ma ka da ya koma to shi wani ka san yadda aka yi sa ya koma ka ba sani ba to ka ba abin a wajen Allah kai ka yi mana ka yi da kyakkyawan zuciya wani Allah yana jaraba shi yana da wadata Allah mai da shi talaka kawai dan ya ga ya zai yi mun sani manzon sallallahu alaihi ce idan Allah ya so bawa ya so mutum sai jaraba shi wanda ya karbi jarabawar ya karbi yarda ya samu yarda wanda ya wuce a shi hushin so in Allah ya jarraba mutum baka da laifi ka Allah ya jarraba ka kana cikin walwala sai ga kunci ya same ka kana da dukiya sai dukiyar ta kunce kana da mulki mulki ya kunce kana da jin daɗi zuri'a a suka kare kaska damu in dai kai ba ruwan laifi kake da Allah ba Allah san ka yi wallahi daga ma sai yi maka in ya bai yayi maka ba ya tare nan ma ne a lahira ka je ka tsaya kaga annabi ayyu wani irin jarabawa ne komi ya ƙare, ta iyalin sun ƙare kuma ga rashin lafiya annabin Allah ne ba komi ya tsaya amma karshe mai Allah ya yi shanna mashi da ya miƙa lamarin zuwa ga Allah samu da abu mai sauƙi ne ko ne dan kuwa kama Allah kanka kama wani Allah kada wani ya rude kai cewa da wani ga alama shi ya sa ma hannu a ya sa ma hannu to ya sa ma wani kai ka ne ya sa ma hannu in ya sa ma hannu to shi ya zama kudin ya dawo wajen shi in kudi mulki ya dawo wajen shi mulki ne zuri'a ta dawo wajen shi in zuri'a ne ko ya zai sa wani hannu daga nan ya sa ma shakku sai imani sai ka jiro ka kuma ni na san malamin da zai taimaka maka shi wallahi yankan wuka ne kawai ka zo kaga ya yanke maka imanin ka ka rasa kudin ka rasa imani wa zalika huwa al-khusran al-mubin shine bayyana ne hasara ta kace sai kuma mu saita mu gyara mu gyara aqidar mu mu riƙi Allah riko na gaskiya Allah ya ce sannan wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah ta ya mutum zai samu alkhairi in yayi maki biyayya yanda ya kamata duk abin da kai zai baka lada gwargwadon aikin da kai wal jaza'u min jinsi amali wala yadhlimu rabbuka ahada sakamakon irin aikin da kai shi Allah zai baka ba Allah baya yin zalunci wa waje da gaira zalika wanda ya samu akasin haka bai samu alkhairi ba saboda nawa ya ji ma bai aikata alkhairin ba fala na illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kai wannan shi ne ka'ida ka samu alkhairi to kai ka jaza ma akan ka alkhairi kenan nan an karanta da wani hadisin kursi ayyukan da muke yi dan kanmu muke yi dan yawan aikin ka ba za ka amfana da Allah ba dan siyarka ba za ka shigar da Allah ba to me ya me hankali sai ya aikin ya jajirce ya nemi yarda Allah sai Allah ya yarda da shi sai Allah ya ba shi abin da yake so mara hankali sai ya kama shi me ya take shi shikenan sai ya kwana ci ya halaka ko kuma ce ai kawai hadisi na hudu yan bokon da ke na masu ma suna kokari ai ana karanta eh, wannan me ake Islamic religion religious knowledge ko islamic religion knowledge ko menene to na IRK da ake yi shi wannan lokaci dan suna karantawa za a ce hadisi na hudu ya san shi ya san ga hadisi na hudu ya zo bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'id ba zai ce ba ai kawai malamu mu dogara hadisi na hudu to wannan ba kai ne na farko ba lokacin manzo Allah da su an samu wasu to je to ayin haka ne kowa an rubuta dan iska ne ko dan kirki ko kaza ko kaza kaza fa ma da amal me amfanin aiki to haka ne kowa ya dogara da littafin shi kawai da abuta kowa ya kwance shi kenan manzo Allah ce alaihi wasallam kullun muyassarun lima kulika kalam kowane yana nan an hore mace abin da aka yi dan shi in kai daman ɗan wutan ne sai ka ce haka sai kai kiyan ka ba aiki sai ka sai wuta in na aljanna ne ce a'a gwamma na yi aiki in ci gaba da yin aikin ko ba a abin komi ba na dai bauta ma Allah wanda Allah ba zai hana komi ba zai ba ni. sai yan da Allah mu yi kokari mu saita mu gyara ma kanmu wannan shine hadisul qudsi wannan makaranta karkashin wannan aya ta farko ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid ita kadai muka samu fassarawa a yau karatun mu na gobe in Allah ya sa muna da rai za mu tashi aya ta gaba a cikin aya in ya sha yuzhirkum wa ya'ti bi khalqin jadid saboda dogon bayanin da ya shafi abu wanda yana da muhimmanci fahimci bayanin shi yasa ya muka dade a nan gurin amma nan za mu kwana abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kusa kuma Allah ya yi mana idan akwai ƙarin bayani ko tambaya ba su da mashuri na alaikum salam Na.

insha Allah wannan tambayi yana ganin abubuwan da aka yi bayani kan wasu matsaloli guda biyar wanda ake tafsirin bana yana da kyau ya bada hankali akan su yace yana da kyau duk in an gama tafsirin haka ya aka a dan kuma an kai da rage kenan a ɗan samo shi matsalolin ko da ɗaya ke a dan yi bayani yadda ya samu yana da muhimmanci har dai a samu duk almaganganin kansu insha Allah wannan shawara karɓaɓɓiya ce tana da ko za yi kokari in Allah ya yi wa aikatan ɗauka in Allah ya yi. insha Allah alaikum malam kuma da ma matsayin masu yin brush suna azumi a shawa dan wa wajen yin brush ko kuma yin asawaki ko wani abu makamancin haka shi musulunci bai hana ba za ka iya yi mutum zai iya sanya yin ma'azunin asinan haka wani mai na makamancin ko makamancin haka sai ka sanya ka wanke bakinka babu komi bai taba azumi ta ba kawai abinda ba a so kare kai irin matukan nan da wasu za ka suna ta ruwan kamar suna tashin hankali haka to kan kai sai ya kai tashi hankali kai gwargwado dai ya wanke ka wanke harshen ka ka wanke hakoran ka shikenan ba sai ka ce ka ciwo dan cikin makogoron sai ka kyale shi haka nan zai ba ta azumi haka nan shi ma asiwa na asawa shi kai duk da zai zaba azumi to yana da kyau da mutum ya yi kada ka ce to ai kuma ga manzon Allah ya ce warin bakin bonci bashin bakin mai azumi ya fi daɗi wajen Allah fiye da rikin biyu shafi shi ba zai brush ba shi ko ka wannan sai bakin ya yi wari ai hanji ne dan ba abinci kishi ya ishe shi dole wari ya rika ɗan fitowa kamar mutum ne ya mutu dole za ka ji wari na ɗan fitowa to shi ma ko da ka wannan sai ya rika wari saboda ka kaje kai wari kaka zo ka da mutane da warin ki ba wancan bane na wanda ba na na'am na'am haka haka

wannan sauran bandinuka din ba to alhamdulillah ya yi dai bayanin bayanin mai matuƙar mahimmanci ko ba gashi an ce akwai hadari sosai da ba kila amma da ɗan yayyayi bayanin da yake game da wasu masu taimaka ma wajen yan sanda da kotuna kan barna mutum zai je bai da gaskiya ya ce shi dole so yake ya zama mai gaskiya ya ga zai ta amfani da kuɗi ko lokaci ko kuma wani ya gama ya gama ba da kuma kuma dole da ya an kai shi kotu intan ne zai so kaga asara ya shi ya taimake sa kan wannan to irin da ke haka su tsoron Allah ko ya je kotu kan irin waɗannan abubuwa ya ba da kuɗi da niyyar sai amma ya ne su yana cikin ballar da suke faruwa da haka abin da ke haƙƙin 'yan sandan da su kuma ko su alƙalan su kuma an zo kansa Allah su nuna masu kai kan wannan abun ma zan ma hukunci zan take ka kayi kaza kayi kaza ko a hukunta shi zai ƙara taimaka ma duk ɓangarorin guda biyu Allah ya sa kowane ɓangaren ya rama yana da yawa saboda akwai hadari to wani dan washi kuma roƙon addu'a yake da Allah saboda an san sakamako da zai je an san Allah ya sa ya nasara Allah ya sa Allah ya sauran su mai da yan uwa mu ya kuɗi saboda adali Allah ya sauka mana zuwa mai alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fitna ima fi wa sallallahu ya rabbal alamin Allah ka ba mu ruwan mai albarka Allah sauka mana ruwan sama mai ni'ima Allah ka ba mu ruwan mai albarka ya rabbal alamin Allah ya da ka biya wasu sa su da ma su wannan ba da wannan buƙata ka biya wasu shi da sauran musulmai baki daya رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.